kai kai Allah ka rasa ma duniyan nan me ke ma daɗi forward lallan samu 50 naira mana an sha sigari broda ne da magana kana wani cicciya kana wani cikulewa ne kana wani matsaya Allah ka kiran ka kai wani mushi Allah kai kaga ka kyale ni raina ɓace yake ban son ban ma son kowa kusa da ni ka tashi ka wuce ka ban ni in ji da ɓacin raina kamar yan me yake da mun na ruwanka to kai in wanda donkey of an an hakuri kakka kamun naushi in wanda jaki ba ninka da waya kana dan zamani gashi ma da data amma ka ce wai kana barin abu yana bata ma rai to me zan yi ka shiga youtube ka yi satin ka rubuta s ahmad tudawa tv za ka kalli bidiyoyin nishadi comedy na ban dariya cikin minti kalilan kawai za ga kasa kiranka kana mu'amala da kowa ba ruwanka da ɓacin rai ni yanzu ka taɓa gare na ya ɓaci ka tabbata gashi ne gashi na gashi ne s ahmad tudawa tv gashi na <laughs> gajiya to jama'a barkanmu da asuba barkanmu da safiya na gabatar muku da wani channel na barkwanci mai suna s amatu da tv akan youtube suna dora abubuwan barkwanci za ku yi nishadi link yana kasan bidiyon na mutane na a gwabza a danna subscribe a more a ji daɗin rayuwa a yi dariya kai ma idariya mu gani da kare kare <laughs> da larabci <laughs> da turanci swai swai <laughs> kai kwata